ita kam sai harguwar abarta ta lallasa shi take duk kuwa da sir ya lallasu dan kanshi har ya kumbara. ga kuma muciyar na nan a hannun shi amma ya kasa tsina na uwar komai da ita sai rakako idanu yake yana kakarin mutuwa falmata da ke kuka reras tana kiran wayar alhaji tana kururuwa amma shiru ba a dagawa kuma ta ki hakura ta daina kiran daidai sanda aka daga kiran nata a lokacin najib ya shigo gidan ai da gudun masifa stafuna da ke tsaye suka shige dakunan su don ko su kansu sun san gaba da gabanta aljani ya taka wuta to fa su duk iskancinsu suna tsoron ubansu amma shi kuma dan keke da keke ne sak yake murje idanu ya kalle shi ya kuma faɗi abin da ya yi niyyar faɗa saratu na ganin shi ta ce yauwa najib dan girman allah raba mun su ciwon ne ya tashi wallahi kanin yana cire damarar ƙugun shi sai kuma ta sassauta murya ta ce don allah najib tausaya mata wallahi ciwo kafin ta idasa faɗa ya zuba wa Basma wannan damarar da iya kwanjin shi lokaci daya ta saki kara sai kuma ta juya ta kalle shi tana zazzaro ido tamkar ba ita ba tamkar ba ita ya ka ba kanshi ta tayi gadangadan da nufin za ta koma kanshi cike da ketar masifa ya dauke fuskar ta da maran da ya sa ta kai wa mutan silkaro suka faɗi tare da sauri Saratu ta kama ta duk da tana tsoron irin naushin da za ta mata ko da ta ji ta yi nasarar rike hannayenta ta shiga kwalawa ya kira ta zo ta kama mata ita najib kuma gaban matansir ya karasa wanda ko da ya ga haka ya fara rufe fuskar shi yana faɗin ni wallahi karka da ke ni fu shi ma ya wanke fuskar shi da mari tare da nuna mishi kofar fita ya ce maza fita anan. dan iska sa kare ko kunya baka ji ba ka tsaya faɗa da mace da sauri falmata da ke magana da alhaji yana mata faɗan ita ba ta da hankali ba ta san idan ta kira ɗaya ba a ɗaga ba ta hakura kama hannun mutan sirtai ta kalli najib da ke mata wani kallo ta ce ya fita ya je ina baka ganin yadda aka fasa masa kai dan bakar mugunta sama da kasa ya kalle ta sai kawai ya ja dogon tsaki ya wucewar shi zuwa ɗakin shi da harara ta bi bayan shi ta ce, dan iska marar ta biya. yo dan kamun tsaki wani abu ne kama ubanka da ya haife kama bare ni banza da ba haifuwar ka nayi ba jan shi ta yi suka shige ɗakin cike da takaicin wannan lamari ita fa da ta faɗa ma matanzir dan ya ɗaukar mata fansa so tayi ko da ya ce ya dan gaggautawa hakarkari yanda za su daina shiga fadan da ke tsakaninta da uwarsu amma gashi shi ma ya sha kashin banza dan ita ta dauka shi ma jan wuya ne ko da yake ai aljanu ne amma duk da haka ai gashi wancan dan daban yayi maganinta da sauri ya dora wayar a kunne yana taushe ta da kafafuwansa inda hannun shi ɗaya ke zuba ruwa ga kan mahaifiyar shi ɗayan kuma na murza kan nata a hankali da ya shafe da shampo yana wanke mata kokarin daga kan nata ta yi daga karamar robar ta ya tara irin na masu aiki a salon ruwa na zirara ta kasan hudar da aka yi suna wucewa ta magudanar ruwan da duk ya tanada haka ne saboda mahaifiyarsa kawai cikin dubara ya dan rike kan nata yanda ba za ta cutu ba sannan ya ci gaba da zuba ruwa yana wanke mata daga kiran da aka yi masa daga kiran da aka yi masa yayi ya sassauta murya ya ce assalamu alaikum kawu daga bangaren kawun ya amsa da masa ya amsa masa kafin su shiga gaisawa a tsanake har kawuna tambayar noi banda ma adda ya jikin adda karamin tawul yasa yana goge mata ya amsa da jikinta da sauki ajiyar zuciya kawo yayi yace Allah ya kara sauki amin ya amsa yana murzaman da ya shafa a hannu yana shafa mata akai ya dora da kawo kawo gobe ma zamu zo insha Allah saboda tana son ta zo nan Sunan Danejo shine sunan da bata mantawa a bakinta. Da fara'a kawo Boro Ibrahim ya ce Allah kai mu goben Haladu sai kun zo. Murmushi kawai Khalid yi saboda sunan da suke masa nan ba wani daɗi yake masa ba. A kasa kasa ya amsa da amin ya kashe wayar ya aje ta gaban madubin yana kallon fuskar mahaifiyarsa da ta yi fayo saboda gyaran kan da ya mata yanzu. Taje mata kan yayi ya ɗauki kakkauran kyauran da zai daure mata kan ta kai hannu za ta dauki man da ya gama shafa mata ta sauri ya dauke man yana faɗin mama am ganin ya dauke man sai ta dauki wayar shi da ya aje bai kula ta ba sai ma daure mata kan da yayi masha Allah tabarakallah dogon ta mai sulbin gaske ya fito ras da shi sai kyalli yake sumbatar kan nata yayi yana faɗaɗa murmushi ya ce mama am kin ga yadda kika yi kyau kama ta yayi ta mike tsaye yana cire mata karamin tawul din da ya ɗora mata a kafada sannan suka fice daga ɗakin da musamman ya tanade shi saboda ita kashe wutar ɗakin yayi ya ɗakin yayi da fanka ya rufe sannan suka nufi bangaren nasu yana shigowa gidan ya ajiye sandarsa a jikin bukkar shi tare da goran ruwan shi ya karasa shiga tsakiyar filin gidan nasu ganin ke lambu zaune da kafafu mike ga kuma ciwo a kafarta ya sa shi karasowa da sauri yana durƙusawa ya kalli Danejo da ke makale da ita ya ce me ya same ta kwabe fuska ta yi inda surkar gidan nasu da ke karasa sharar tsakar gidan da sauri ta ajiye tsantsiyar tare da kara jawo gyalen da ke jikinta ta rufe fuska sai da ta zo nesa da shi ta durƙusa ta ce sanu da zuwa baba kafin ya amsa kuma ta yi wuf ta shige bukarta saboda kunya ta neji kuma tamkar za ta yi kuka ta ce wani ne ya keta ta da babur duk cikin fallanci take maganar girgiza kai cike da takaicin lamarin tunda suka dawo rigar malam Danejo take son karatu sosai hakan yasa da tace za ta fara zuwa yace bai yarda ba saboda ba zai lamunci ta rinka tafiya ita kadai a hanyar nan ba shine bake lambu ta dauki alwashin tafiya tare da ita kullum har ita ma ta rinka yin karatun wanda kafin Danejo ta yi maganar shi ita ba ta taba kawo shi ba akan ta ba kallon ke lambu yayi cike da tausayawa yace Allah ya baki lafiya Taneja da ke sake shigewa jikin yayar ta ma da rawar murya ta ce Allah zai saka miki kallanta mahaifin nasu ya ce ba dai fada ku kai ba ko girgiza kai suka yi a tare kafin shi ma ya girgiza kai ya ce da kyau juyawa ya kalli matan nashi inda bulo ke kwashe tuwo a tukunya sai uwar gidan nasa jebu tana shimfiɗa masa tabarma wanda da masu baka gane wace ce da aiki don gabaki ɗaya tare suke yin shi hakan yasa je dake karama ma sam bata fahimci wai akwai wani abu shi raba kwana ba don ko dai shiga bukar daya daga cikin su ma ita sai dai ko hali na lalura amma bata ganin haka a kunyashi suka masa sannu da dawowa shi ma ya amsa kanshi a sama butar da ta saka mishi ruwa ya dauko ya juya yana kallon jauro da ke shigo da dabbobin su musamman ma kananan bisa bulo da ke lura da komai ce ta matsa kusa da bukkar da baddo ta shige cikin rada ta ce ki fito ga mijinki nan ya shigo zo ki bashi ruwa ki masa sanna da zuwa Baɗo da ke zaune cike da kunya tana sauraron Maryar Inna dan kam ta san ba dai jebu ba saboda ita ta haifa Jauro jin ta yi kamar ba za ta amsa ba sai kuma ta ce to jim kadan ta fito hannunta dauke da modar tasa tana son koyar da kanta ta nufi inda Jauro ke daure shanun tana zuwa bayan shi ta tsaya ita ba ta yi magana ba kawai ta durkusa ta mika mishi modar sai da ta kwashe sakanni a haka kafin ta ce "Usa, diyam, sannu ruwa da sauri ya juyo yana ganinta ya waro idanu ya shiga kallon iyayen shi dake nesa da su suna harkokin gabansu da kuma danejo ke lambo da suka zuba musu idanu da sauri ya karɓi ruwan yana juya mata baya ya ce nagode miƙewa ta yi ta bar wurin shi ma ya tsugunna ya sha ruwan sannan ya miƙe ya kai motar kofar bukarta ya aje ya ɗauki buta ya shiga alwala kamar dai mahaifin shi kawo buro na gama alwala suka kama hanyar fita zuwa karamin masallacin da ke rigar naijo ya kalla ya ce mun yi waya da haladu dazu ya ce gobe yana zuwa tare da addafatu addafatu fatima ya ce maganar ki kawai take murmushi da naijo ta yi tana jinjina kai da farin cikin yafen danta za ta zo wacce kwana biyu bata ganta ba kamar yadda suka saba kullum gyara tsayuwa yayi ya ce me ya faru sai da ta harari gefen da hawa uke zaune kafin ta ce Muntasir na kwance bai da lafiya. a ai kiran da nayi maka kenan, amma ka kashe wayar bayan ka rufe ni da fada. Juyawa yayi zai wuce ciki yace, "A kai shi asibiti." ta mamaki ta bayan shi da kallo ta ce am. Dole ta ja baki ta yi shiru saboda har shigewarsa ta shi ta yi a hasale ta kin ta tana jin tsaki. Hawwa'u kam yalyalewa ta yi da dariya tana ayyana banza cikin banza aikin kenan ba a san yadda za a fara tarban miji ba ya samu nutsuwa sosai mamakin yadda yau Saratu ke wani tarairayar shi hatta ruwan wanka ita ce ta hada mishi hakan yasa yanzu da yake zaune yana cin abinci ya kalle ta sai wani marmashi take tana sadda kanta. girgiza kai yayi ya saki marmashi ya ce Saratu ya dai me ke faruwa ne da alama akwai magana a bakin ki." abin mamaki sai ta saki sadda kanta kasa tana murza gaban goshinta da mamaki ya sake kafe ta da idanu ya ce izinin fita kike nema da sauri ta kalle shi ta girgiza kai alamar a'a cike da sansanin me yake faruwa ya sake cewa kuɗi kike so galala ta kalle shi sai kuma ta ce alhaji me yasa ka ce haka kuɗi kaɗai zan iya nema a wajen ka? numfashi ya sauke yana sake kai loma bakinsa ya ce to ina jinki sun kuyar da kai ta sake ta ce dama sai kuma ta yi shiru da sauri ya kalle ta har sai da ya ji gaban shi ya dan faɗi tabbas ko rantsuwa yayi ba zai yi kafara ba cewa za ta yi tana da ciki amma dai ya tabbatar sai ya tsare ta da idanuwan shi masu amma dai dan ya tabbatar sai ya tsare ta da idanuwan shi masu sirkin ja yace ciki gare ki ko cike da kunya ta sake sadda kanta dan jinjina kai alamar A eh, cike da takaici ya dafa goshin ya dafi gaban goshin shi ya ja wani tsaki da ya saka ta sauyin kallon shi da mamaki ta ce. Alhaji tsaki fa kai baka farin ciki ne girgiza kai yayi alamar a'a duk munin halin shi ba zai yarda ya nuna wa iyalan shi ya gaji da haifuwar nan ba shi baki ɗaya ma ya rasa me yake damun su kawai a tsakanin su ukun nan sai wani wasan tsere suke da rayuwar shi game da haifuwa wannan na ɗauka sai ka ji dukansu su ma wai ciki gare su kawai rige-rige suke a tsakaninsu inda suke lissafa yaransu kowace na san tana lissafin yaran kowannensu na san na lissafi kowa yana son lissafin na 'yar uwarta duk akan me saboda kawai Allah ya bashi arziki kowace burin ta dai 'ya'yanta su fi yawa idan aka tashi raba matsabban a ce ita ta ja babban kaso yanzu haka akwai yara daga shekara biyar zuwa shekara biyu a gidan nan guda bakwai shi yanzu ma wasu yaran ko sunansu baya rikewa a haka kuma iyayensu za su kara tittulo wasu nan gaba shi fa ya fara kokonto anya ba iya atashawa yake yi wa matan nan ke ɗaukar ciki ba idan ba haka ba taya daga an dan taba su aka kakkaba musu abin cikin wando sai su fara laulayi ganin ya daina cin abinci ya sata faɗin alhabji ka. girgiza kai yayi yana mikewa tsaye ce ya ishe ni haka zan shiga ciki na kwanta na gaji sosai ta kallo ta bishi zuciyarta na hauhawa tsabar bacin rai sam ita ta ga bai yi farin ciki da wannan ciki da ta faɗa masa ba miƙewa ta ta fara tattara kwanukan tana gunguni ita ɗaya a ganin ta ya ita dai a ganin ta ai zai farin ciki a wannan albishir ɗin da ta mishi Allah sarki wannan kenan washe gari a kidme sosai ya sake kafe su da idanuwa yana faɗin za ku fito min da kuɗi na ko sai rayukanku sun ɓace a nitse hajiyar sama da har yanzu ita ba wata lafiya ce da ita ba ta ce alhaji don Allah ka nutsu tukunna na san dai in har ka shigo da kuɗin nan to babu inda za su je suna nan kallanta da sigar gargaɗi ya ce hajiya umma ba da ke nake ba ba yau nake tare da ke ba duk haukana ba zan taɓa tunanin kin ɗaukar min kuɗi ba su hawa'u ya kalla da suka tsare shi da idanu da mamakin me yake nufi to ya kalla ya ce da ku nake ku fito min da kuɗi na na faɗa muku saratu ce ta gyara zama kamar za ta nemi gafararsa ta ce saboda allah alhaji ka rasa wani irin ƙazafi za ka mana sai na sata sata fa dukanmu yau ne muke tare da kai a asali ya ce ba yau muke tare ba amma ku ne duniya take dadawa da kasa don haka za ku iya yin komai dan ku same ta hawa'u da ke fama da cikin ta da ya turo riga ta taɓe baki ta ce za mu iya yin komai amma banda sata alhaji to mu ɗauki kuɗinka mu yi mai da su falmata da ke ta harare harare ta ce ni ma dai shi na gani kuma ma ai sai a tambayi wacce ku wacce kuka kwana a ɗaki tare amma la ba mu ba gaskiya ne hawa'u ta faɗa da ƙwarin gwiwa a tsawace ce kai ku rufa min baki kun san nawa ne kuɗin nan kuwa wallahi tun muna shi da juna ku fito da kuɗin nan Saratu da ke kallon Falmata ta ce kamar so kike kice ni na dauka ko ke Falmata ki yaye ni wallahi ina raba ki da shiga shirgi na amma ba kya ganewa harara Falmata ta dalla mata ta ce to karya na faɗa ne ke da kike da makullin ɗakin kwana biyu da suka wuce ke ya kamata a tambaya idan ba ke ba to Ridwan dan kaf gidan nan babu wanda bai san shi ne ke dauke da ɗabi'ar ɗauke-ɗauke ba ta kare shi tana da baki wani kukan takaici sarar ta fashe da shi mai tafi da makirci dan shakka babu ita ma tun da ya fara neman kuɗin zuciyarta ta fara raya mata Ridwan ne duba da jiya sai da ya tambaye ta ita ce da kwanan ɗakin kuma san da ya shiga wanka kuma san da ta shiga wanka ta fito Sarai ta ce mata Ridwan ya shiga ɗakinta amma bai jima bai fito in dai hasashen ta gaskiya ne to tabbas makullin ya dauko kuma ya shiga ɗakin shi amma dan kare kanta a cikin kukan nan ta ce Allah ya saka min falmata Allah ya tsine wa biyayyar da kike min albarka ni da ɗana zaki laƙaba wa sarrin sata sata fa falmata dabas Alhaji Mudassir ya faɗa kan kujera yana cire hular shi ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cike da kulawa Hajiyar sama ta ce Alhaji kuɗin da yawa ne sai da ya sauke numfashi ya girgiza sannan ya dago ya kalle ta ce. Hajiya Umma a gidan nan ne na cancanci amin wannan sata da me na gaza me na gaza da shi a gidan nan ko rantsuwa nayi ba zan muku fara ba cewar Najib ko Ridwan ne suka ɗauki kuɗin nan amma abin mamakin shine ina za su kai kuɗi har miliyan goma sha biyu sha biyu ba ya sake nanatawa yana kallon fuskarta a tare suka zaro idanu suna nana ta kalmar goma sha biyu inda hajiyar sama ta haɗe da dafe kirji kanta na shirin fara sarawa ganin sai jimamin lamarin suke ya mike tsaye yana saka hular shi ya jinjina kai ya ce shikenan koma waye ya dauka ya ci kaɗan amma kusa sani wallahi duk ranar da yaranku suka kai ni bango sai na ajiye alakar da ke tsakaninmu zan hukunta su ficewa ya a falon nashi ya bar su suna ta zariyar idanu da suke nana ta kuɗin ai da sauri sarar ta fita a ɗakin ita ma ta shige ɗakin ta ta fara kiran lambar Ridwan sai dai abu ɗaya ake ce mata shine wayar a kashe take Allah sarki can ko ɗaya ɓangaren rigar malam a hankali ya rinka sakin hannunta yana kallon kawo buro a sanye cikin harshen fullanci ya ce kawo ka tabbatar jinjina masa kai ya ce mm, sake ta kawai kai dai a hankali ya saki hannun nata baki ɗaya yana zuba mata idanu cike da yanayi na yaranta da kuma rashin hankali ta kalli Khalid ɗin". ta nuna mishi bukar da ke gefensa ta ce Dane jo Dane, Dane, danejo kira min ita ta zo na kawo mata tsaraba kallon kawun yayi yace ka gani ko kawo wallahi sunanta kawai take ta kira ban san dalili ba murmushi kawu yayi yace haduwar jini ce kawai sai kuma ya juya ya kalli bulo da ke tsaye a bayan ya ce. kira danejo jinjina kai ta ita ce in mm. dama ta je tatso musu sabon nono ne juyawa ta yi ta nufi wajen garken dabbobin kallon shi kawo buro ya sake yi cike da kulawa da kuma tausayin halin da yake ciki ya ce haladu ya maganar aure kuma nauyar numfashi ya sauke ya sadda kanshi kasa bai ce uffan ba hakan ya sa kawo buro sake faɗin saboda ina yawan matsa maka shi yasa maka daina zuwa duk sati sati ko girgiza kai yayi aladabce ce ba haka bane kawo to yaye ne ya faɗa yana tsare shi da idanu shiru yayi na wasu da dakiku kafin kawo buro ya ce kaga haladu na tabbata addan fato da tana da lafiya da ita ce farkon wacce za ta rinka ka da maganar aure wai kai baka san wai kai baka san ba plata ne bane ko kuwa dai lissafin shekarunka ne yake bace maka kan shi a kasa ya dan saci kallon mahaifiyar tashi abun mamaki ita ma kura masa idanu dai tana kallon kamar dai tana fahimtar abin da ke wakana muryar kawo buro ce ta dawo da shi san da yake faɗin shekara arba'in har da ɗaya ina dalili ina dan mafari da ranka da lafiyarka kuma Allah ya hore maka abin da ka yi auren amma ka zauna kana ta tsofewa a gida cike da gajiyawa ya dago kai tamkar zai yi kuka ya ce kawo ba fa haka kawai nake yin auren nan ba kawo wace ce za ta kular min da mamana ba na so na zo na yi auren nan kuma ni ko yarinyar da zan aura ta kasance a damuwa ba na so cike da damuwa shi ma kawo ya ce haladu ko sau ɗaya ba ka yi auren nan ko sau ɗaya fa ba ka yi auren nan ba bare mu ce abin da ya faru da kai a baya kake tsoron sake faruwar shi ba duka mata suka zama ɗaya ba ka yi ƙoƙarin samun yarinyar kirki ina tabbatar maka za ta taya ka kula da mahaifiyarka amma magana ta gaskiya na gaji da ganin ka haka a gari kana yawo tam tsohuwar danejo da saurinta ta tahowar danejo da saurinta tana washe bakin hangen fendonta ne ya sa shi dakatawa da abin da yake son faɗa tana zuwa gab da su cike da nutsuwa da sanyin jiki ta durƙusa ta ajiye kwaryar nononta kwaryar nonon da ta tsab da ta tatso kafin ta dasa zama kan duwawunta kusa da yafin danta da take mata dariya rike hannayen juna suka yi suna kallon juna inda da Nejo a harshen fullanci ta ce yafin do kina lafiya cike da fara'a mama Fatu ta kai hannu kan fuskar da tana shafa kumatunta tare da taɓa kunnuwanta da duk sauran ilahirin jikinta kamar wata almara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 Saratu ko har lokacin rike take da Basma tana faɗin sake shi Basma. Sake shi kar ya mutu ki jaza min bala'i ina zamana. Ita kam sai harguwar a barta ta lallasa shi take. Duk kuwa da sar ya lallasu dan kanshi har ya kumbara Ga kuma muciyar na nan a hannun shi amma ya kasa tsina na uwar komai da ita. Sai raka rakako